Sashen Hausa na Studio Kalangu su magabatar gabatar da labarai na dai karfe 5 da minti 45 daga nan yamai. asuma na shi nake muku lalle marhabin a cikin shirin na yau Alhamis 27 ga watan Juye na 2023. A cikin shirin zaku cewa Majalisar Sojoji CNSP ta sanar da cewa a jiya ta karbi mulki daga hannun shugaba Muhammadu Bazoum. Muna ɗauke da sanarwa ta CNSP a cikin wannan shiri. bayan wannan sanarwa ta jiya ko yaya yanayin rayuwa yake a yamai abokin aikinmu ya sagaya yau da safe a cikin birnin na yamai rahoton musamman na yau zai kawo bayani kan garu wata katangar tarihi mai kare tsohon garin zandar cikin daren jiya laraba 26 ga watan jiya da misalin karfe 11 sojoji sun bayyana ta gidan talabijin na kasa cewa sun hambarar da shugaba muhammad da bazum da aka zaba a shekarar 2021 hakan ta faru ne sanadiyar taɓarɓarewar da yanayin tsaro ke ci gaba da yi rashin gudanar da mulki na gari a fuskar tattalin arziki da al'umma in shi kanal manjo amadu abdurrahman a cikin wata sanarwa yayin da yake kewaye da wasu sojoji guda tara Sanarwa ta ɗaya a yau wannan rana 26 ga watan Julin shekara ta 2023 mu jami'an tsaro da muka haɗu a cikin kwamitin kiyaye da tsaron ƙasa CNSP mun ɗauki niyyar kawo ƙarshen ikon da kuka sani wannan kuma bayan la'akari da ci gaba da taɓarɓarewar matsalar tsaro rashin jagoranci mai kyau ta fuskar tattalin arziki da jama'a mun jaddada yarda mu wajen girmama duka alƙawuran da ƙasar Nijar ta ɗauka kuma ta rattaɓawa hannu muna tabbatarwa ga mayar ƙasa da ƙasa cewa za mu girmama 'yanci da kariyar cikin shugabannin da aka yi wa juyin mulki kamar yadda dokokin 'yancin ɗan adam suka tanada haka kuma dakatar da mulkin jamhuriya ta bakwai don haka saktarorin ofisoshi da na ministoci za su ci gaba da tafiyar da harkokin ƙasa jami'an tsaro na fds su kuma za su ci gaba da kula da matsalar shaidi da buƙatar dukkan abokan hulɗa da kasashen waje da kada su tsoma bakin su takin rufe iyakokin sama da ƙasa har zuwa wani lokacin daidaituwar al'amura ayyana dokar ta ɓaci tun daga ranar yau daga karfe goma na dare har zuwa karfe biyar na safe a dukkan faɗin ƙasar Nijar har zuwa wani sabon umarni a sanarwar ta ranar yau 26 ga watan Julin shekara ta 2023 sanya hannun shugaban kwamitin kiyaye da ceton ƙasa na CNSP. a cikin wata sanarwa da aka bayyana yau hukumar sojan nijar da ta kumshi shugaban haushin hausoshin sojan nijar da kuma shugaban hausoshin sojojin a sakamakon wata haduwa jiya 26 ga watan jiye sun yanke shawarar kawo goyon baya ga sanarwar ta jami'an tsaro sanarwar ta ce sun yi hakan ne domin kare lafiyar shugaban kasa da ta iyalinsa da kuma kaucewa gama tsakanin jami'an tsaro tare da tabbatar da haɗin kai tsakanin jami'an tsaron sanarwar ta ce da cewa duk wani katsalandan na sojojin kasashen waje duk inda ya fito za ta iya haifar da mummunan sakamako da ba a san iyakar shi ba ga al'umma da kuma cikin jabewa al'amura a ƙasar ta nijar bayan san da aka karanta a kafar talabijin na ƙasar nijar da ta bayyana cewa sojoji sun karɓe mulki a jiya a yau harkoki sun gudana kamar yadda aka saba a yamai duk da wasu zanga-zangar da suka faru Abokin aikin mu Tanani Fudai Ahmed ya duba mana wannan batu ga fasar rahoton sa ta bakin wato Samira Rafi. Bayan cikar wannan rana mai matukar hayaniya da wasu wasi a jiya, wadda ta kare da sanarwar kwace milki ta hanyar kawo ƙarshen hukumomin jamhuriya ta bakwai a safiyar yau yamai babban birnin jamhuriyar niger ta farka cikin yanayi mai natsuwa kamar ba abun da ya faru a jiya da sanyin safiya A kewayen fadar shugaban ƙasa, zirga-zirgar ababen hawa ba su cika yawa ba yayin da hanyar da ke kai ga babban hafsan sojoji an rufe shi ga duk wata zirga-zirga ana ganin wasu jami'an tsaron fadar shugaban ƙasa da manyan makamai suna fuskantar kofar shiga wannan hanyar wasu ma'aikatu da ke kusa da wannan gurin kamar cibiyar ƙididdiga ta ƙasa an rufe su. A gaban hedikwatar gidan talabijin na ƙasar Nijar RTN komai na tafiya kamar yadda aka saba duk daga ƙausar murya na sojoji da jami'an tsaron ƙasa da ba a saba gani ba a gurin da ke ɗan yawo. A gaba kaɗan a tsakiyar birnin daidai gurin tuntuɓa cewa da Place de la Concertation da ke gaban zauren majalisar dokoki dubban mutane ne suka fito domin marawa sojoji da suka karbi mulki a jiya baya. Sauran masu zanga-zangar sun ɗauki matakin yadda jam'iyyar PNDS tarayya babbar jam'iyya mai mulki inda tsagerun wannan jam'iyya suke da niyyar fitar da sanarwa kafin majalisar tsaro ta ƙasa ta fitar da sanarwa mai lamba biyar wadda ta dakatar da dukkan wasu ayyukan jam'iyyun siyasa. A hedkwatan kan wannan jam'iyyar wasu matasa da ke gudanar da zanga-zangar sun kona motoci da dama kayan su lalata gine 'yan jam'iyyar pnds tarayya waɗanda ke rike da madafin iko kafin juyin milkin jiya sakataren kasar amurka anthony blinken ya tattauna jiya da tawayar tarho da shugaba nijar mohamed bazum a cewa wata sanarwar gwamnatin kasar ta amurka sakataren ya bayyana goyon bayan kasar amurka ga shugaba mohamed bazum da demokradiyya a niger ya jaddada cewa kasar amurka na tare da al'ummar niger da abokan hulɗa na wato na ko'ina domin yin allah wadda da yunkurin ɗaukar mulki da ƙarfi tare da juya tsarin mulki sakataren blinken ya kara da cewa hulɗar da tattalin arziki da tsaro tsakanin amurka da niger ta danganta da ci gaba da gudanar da mulkin demokradiyya da mutunta inci da kuma hakkin ɗan adam To kamar da kuka sojoji a ƙarƙashin inuwar majalisar su ta CNSP sun bayyana jiya ta gidan talabijin na ƙasa cewa sun karbi mulki tare da soke dukkan hukumomi na gwamnati. A cikin sanarwar tasu sojoji sun ambato taɓarɓarewar yanayin tsaro. Sidika Abba ɗan jarida kuma mai sharhi akan al'amuran tsaro da siyasa a yankin Sahel ya yi mana wannan sharhi a hirshi ta wayar tarho da Tarnan Fudai Ahmed. Euh, Bisa dalilai biyu, juyin mulki na iya zama wani abin mamaki. Na farko shine har zuwa yanzu kasar ta samu kwanciyar hankali sama-sama ta fuskar siyasa. Domin idan kuka duba ba a samu wani rikicin siyasa ba a Nijar. Kamar yadda aka gani misali a Mali a cikin watan Agustan shekara ta 2020. Mali kasar ta yi fama da rikici bayan zaben 'yan majalisu inda kotun tsarin mulki ta amince da bada kujeru ga jam'iyyar Ibeka da da aka yi Allah wadda da kai ga kafa MSENC. Akwai wannan hujja ta kwanciyar hankalin siyasa da za a iya sakawa. A ganin ku menene manufar wannan juyin mulki? Euh, Masu hannu kan wannan juyin mulki su kansu sun bada euh, dalilan juyin mulkin da suke ganin hujjar aikinsu. Dalilin farko shine taɓarɓarewar tsaro baya ga nuna wata juriya da kuma sakamako mai kyau kuma a yau akwai wani ƙara shiga gaba na ƙungiyoyin ta'addanci. Guda biyun su ne daular musulunci a yankin Sahara a ɓangaren Tilaberi da ke iyaka da Mali sannan ƙungiyar kawo goyon baya ga musulunci ga musulmi daga bangaren kogin isa ma'ana yankin sai da kuma gandun dajin farka da wannan kasancewar hasso biyu tana sa hakika ne wasu matsaloli bisa fannin yaƙi da ta'addanci da ke bayyana ko da ba a samu nasara ba kenan sojoji da ke fagen daga suna ganin dukan wannan matsaloli da suke sa ba a samun sakamako da ke zuwa daidai da bukatun al'umma amma kuma sakamako ne da ke zuwa daidai da kasancewar sojojin faransa domin akwai sojoji sojojin waje a Nijar an so a samu sakamako mafi kyau idan kuka saka dukkan waɗannan tare hakan na iya haddasa wani kwan jini da bacin rai daga wajen sojoji. Dalili na biyu ga jin mulkin shine raunin iko da aka kifar shine bisa fannin yaƙi da ta'addanci bisa fannin yaƙi da cin hanci alƙawura da aka ɗauka a cikin watan Afrilun shekara ta 2021 ba a cika su ba yaƙi da ta'addanci yaƙi da cin hanci ba su samu sakamakon a zo a gani ba. ba an samu tsare wasu mutane kaɗan nan da can amma hakikanin gaskiya cin hanci bai ja da baya ba kuma manyan takardun yaƙi da ta'addanci kamar takardun ma'aikatar tsaro ba a warware su ba kuma mutanen da ake zargi da shiga gaba cikin wannan badakala ba a kama su ba kenan waɗannan abubuwa ne suke bayyana har ma sojoji suka samu hujjar yin juyin mulkin su kuma juyin mulkin ya taso daga jami'an tsaro na garda republican da suka samu sa'ar janyo sauran jami'an tsaro na rundunar sojoji tare da ba da waɗannan dalilai na yaƙi da cin hanci da sauran hujjoji domin kawo sauran rundunar sojoji ga wannan aiki da jami'an garda presidential da suka kadama. da euh, wannan juyin mulkin na iya samar da tasiri mai kyau akan yanayin tsaro a Nijar idan sojoji suka sake kulla hulɗa da kasar Mali da kuma Burkina Faso in ji Sidika Abba har ila yau a hira shi da Tarnan hudai Ahmed. a priori le coup d'etat da farko dai juyin mulki yana iya kawo fargaba wajen koma bayan yaƙi da ta'addanci saboda sojoji hankalinsu yana iya karkata ga jadawalin aiki ba za su samu damar shiga yaƙi da ta'addanci ba amma abin da ya shafi niger ganin lamarin da ke faruwa a mali da burkina faso abu ne mai yiwa juyin mulki ya sauƙaƙa hulɗa tsakanin mulkin soja na niger Mali da Burkina Faso. Kun san Nijar a baya ita kadai ce mulkin farar hula. A kusa da ita makwabciyarta Burkina da kuma Mali. hula ba ta kyau. Rundunar haɗin gwiwa na aiki tsakanin Nijar da Mali da Burkina Faso an tsayar da su. Yanzu da aka girka mulkin soja yana yiwuwa sojoji su samu maganar tsakaninsu. A cikin wannan yanayi hular ƙasa da ƙasa za ta dawo. Dakarun Nijar, Mali da Burkina za su ƙara fara aiki tare wanda hakan zai iya ba su nasarar yaƙi da ta'addanci kafin juyin mulkin barazanar ta kasance ta ƙasa da ƙasa amma kuma magance ta kowa yana iya ƙoƙarinsa ne a nasa ɓangare kuma 'yan ta'adda suna yin amfani da damar su kai hari a Nijar su je a Mali su ɓoye ko kuma su kai hari a Burkina su je Mali ko Nijar su ɓoya amma tare da zuwa mulkin soja a ƙasashe uku suna iya ɗaukar ta kai a cikin sauƙi domin samun mafita akan yaƙi da ta'addanci. sai rahoton damu na musamman domin kare anguwar birni ta zandar inda sarki yake daga wasu hare-hare na waje sarki wato sultan tanimun ya gina wata katanga da ake kira garu a kewayen kofofi bakwai na shiga wato katanga ce mai tsawon metar tara zuwa goma da daga cikin kofofin guda bakwai ta samu gyara daga kungiyoyin da masu kula da kare albarkatun tarihi da al'adu na damagaram wa tare da tallafin abokan hulɗa laminu isaka bara shine magatakardan wannan kungiya ya yi wa aliketa ƙarin bayani muna son mu samu me yake nufi da garu. To garu abu ne mai tarihi abin da ake ce ma garu katanga ce wadda ta kewaye zandar ita ce ake ce ma garu. Eh, sultan tanimun shi ya gina wannan katangar an yi ta dangance da kare mutane da dukiyarsu wanda duk manyan gari na dauloli su kano su kazaure su gumal su kukawa sakkwato duka suna da katanga da ta kewaye babban birni haka ita ma zandar tana da wannan katanga shine ake ce ma garu suno ne sunan garu garu ɗaya ne ai tsawon shi inda zaka meke shi zai kama kilo shidda wanda ya kewaye zandar ainihin um, tarihin yadda yake lokacin da mai suleiman ya maido kamar babban gari ya zama na an kauro kwata-kwata an wasa ya wace wace su ci hanza su dutsen kura duka wannan garirrika inda masarautu suka zauna da ya kauro zindir shi mai suleiman kenan sarki suleiman baban tanimin da ibra da ya kauro sai ya yi rami handak a yana cakin handak ya kata rami kewaye kawai babban birnin shi kuma sai shuka itace. Ƙungiyar ku tana kula da kare duk abin da ya shafi kayan tarihi da na ma al'adu da nan da magaram. Mun ga kuma kun yi ayyuka da yawa abin da ya shafi duka abubuwan tarihi a nan na da magaram. A yaushe ne su wannan garu ɗin su ma za a samu a medu kamar medu su. To, shi garu abu ne wajen kilo shidda ke akwai. Kilo shidda. Kaga da wahala mutane duk sun yi gine-gine a sama. Amma zaka gani akwai inda zaka ga tudun ƙasa har yanzu. Kaga tudun ƙasa in ka zo ka wannan sai ya je ta birni Barma Mustapha ta kama in ka je ka zaka shi tudun ƙasa daga ka je ka hau ka san akwai wani abu kuma ka san da garin katon abu ne. Saboda tudu ne wa ne telam kamar hawan ka jera haka zaka hau ganga gagarawa aiki ne mu bakin abin da muka yi da masu kama mun yan jamus mun tambaya kowa guda bakwai muke so a tada abu mu ci galaba ba suka ce a bakwai su sun dauke ɗaya mu zaɓa, sai muka ɗauki ta ladi saboda ka san abu ne wanda yake buƙatar kuɗi jiya tunda mutane sun yi gine-gine watakila ya yi aiki babba da mai ri da gidan sarkin yadda za a yi a bada. Studio madalla masu haure karshen shirin kenan a daidai wani lokaci a huta lahiya kuna iya sake sauran labaru da rahotannin musamman ta hanyar kiran lambar 325 layin airtel kyauta har so biyar za a cire muku dala uku idan kuka wuce haka sauran shirye-shirye a kan manhajar studio kalangu da kuke iya saukewa ta play store